Shahuda ta ɗan samu sauƙi sai dai fargabar Jawad ta hana ta sukuni sam. Gashi a yau ko ƙiyarsa ba su gani ba a gidan, tana son kiransa a waya tana jin tsoro. Kusan karfe uku na rana sai da Dr. Tayyib ya zo gidan lokacin duk suna falo. Kasim ne kawai babu a gidan don yana ofis wajen aiki. Shaguda na kwance ne a kujera doguwa kanta a kan cinyar momi. Karanta na kwance daga ƙasa kusa da ita. Sai Amila da Jack da Salma waɗanda shigowarsu kenan gidan. sai da dr tayyib ya ba masu salman hannu suka gaisa sannan ya zauna yana gaida momi idansa akan shahuda da ke ta rai don ta san allura ya zo ya mata ita kuma ba ta son ta mahaifiyarta ya jiki ya faɗa yana mata murmushin yaƙi fa'in kawai ta ce masa ta ɗauke kanta bai damu ba ya ce alhamdulillahi yanzu dai babu ciwon marar ko kanta kawai ta daga masa shi ma bai sake cewa komai bai shiga hada allurar da zai mata kasan zuciyarsa yana tunanin ta yadda zai bullo wa aikin jawat da kyar da ta tsaya aka yi mata wannan allura saboda tsabar ta bara har da kukanta sai da ta koma daidai ne ya gyara zama yana mata bayanin yadda za ta kula da kanta ya fiddo wasu yan kwalaben magani daya ya mika musulman da ke kusa da shi yana faɗin salman ko ka san wannan maganin karɓa salman ya yi yana duba dr taibe sake ɗibar biyu ya mika ma'amala da jack suma kuma ku duba ku ga ko kun san shi su ma ba su masa ba suka amsa ita ma momi da shahuda duk ya mika musu da farko dai shahuda kin amsa ta yi a bar ta karya ishe ta me kuma ta tuno oho mata sai ta miko hannu ta amsa salman da amila suka fara maido masa da kwalaban suna faɗin su dai ba ma su gane kan maganin ba kwalayen kwalaban ya mika musu duk suka saka da kansu sannan ya amsa ya maida a jakka jaka ya kalli da tayyib cikin nuna shi din kwararre ne ya ce wannan ai maganin hana ɗaukar ciki ne mutum da bata haihuwar ma akan bata ta gwada shi kamar na wasu watanni kafin ta dakata murmushi da ta yi yana jinjina kai alamar gamsuwa da bayanin jack ya mika masa kwalin shi ma ya saka yana faɗin a lallai ka san magani kam sosai jack ya ji daɗin yabon da ake masa ya mika ma dakta bayan ya saka a kwalin yana sake bajewa a kujera su masu shahuda duk basu ba su yi suka saka ita da momi ya amshi abinsa ya maida duka a jaka ba tare da ya yi musu wani ƙarin bayani ba ya musu sallama ya tafi kaf su babu wanda ya kawo wani abu a ransa game da maganin da dr tayyib ya nuna musu gara ma ta ji haushinsa sosai don ita gani take kawai dakta ɗin nasu ya yi hakan ne don ya nuna ma shahuda hanyar ɗaukar mataki a gaba ita ko yadda suka tsara yanzu nan da kwanaki kaɗan shahuda za ta koma ɗakinta ko allah zai sa a dace wani cikin ya shiga don jiya dai ta daure ta je gida ta mama atika da 'yan uwanta bayani akan matsalar shahuda ɗin dukansu sun nuna rashin jin daɗinsu da tausayin shahuda sai dai kuma hankalinsu ya tashi don a ganinsu in har shahuda na da wannan matsalar to kenan yaushe ne ciki zai fara zaman da za su samu cikar burinsu ankul uwaisu da ya kasa haƙuri sai cewa yi anya ko kuna ganin ba za mu ɗauki mataki ba in dai haka ne fa zaman shahuda da jagwada ba zai mana wani amfani kenan ba ko dai mu sake dubawa cikin yaran nan sai mu aura masa wata tsit falon yayi kowa ya kasa magana sai dai fuskar momi ta nuna alamun bacin rai mama atika ce ta kasa shirin nasu da yin gyaran murya cikin muryar ta ta tsufa ta ce maganar uwaisu na kan hanya haka ma shawarar sa mai kyau ce sai dai akwai rudani a cikin haka musamman akan ku kanku da zumuncin ku gaskiya ne maganar ki mama gashi kuma bamu da damar sako wani cikin yan uwanmu duk da na daɗe da ji a raina kowa na da nasa burin wallahi suna ɓoyewa ne kawai don a ce suna son yaron sosai musamman ma yayin shiru da kuke ganin sa nan ko hmm, nan ma duk shiru suka sake yi sai momi ce a hasala ta ce amma gaskiya idan aka yi haka ba a yi mashahu da adalci ba ai kamata ya mu nema mata magani ko batar da cikin zai rika zama ba wai mu yi tunanin mata kishiya ba sannan ku kuna ma zaton shi yaron kansa zai yarda da wannan kamatalar shahuda ma da yake so da yaya muka kulle auren nasu balle kuma yanzu mu dai sake tunani amma ba wannan ba kowa ya gamsu da bayaninta duk da dai ta nuna akwai nuna ta diyarta kishi a ciki daga ƙarshe dai sun yanke shawarar nema wa shahuda magani sannan su maido ta ɗakin ta da wuri ko Allah zai sa a dace Dr. Tayyib da ya samu abin da ya zo nema yana fita ya soke ajiyar zuciya mota ya shiga bai zauna wasa ba koma ofis ɗin Jawad lokacin jiya yana tare da su Jabir akan tsara aikinsu da za su rasa ma ɗan ba. bayan sakon zuwan Dr. Tayyib ya zo masa ta hanyar Gimba bai fito ba sai Gimban ya ba mu damar amsar sakon a wajen Dr. Gimba na tsaye Dr. Tayyib na bashi kwalayen kwalaben da duk ya samo fingers print din su shahura sai ga Kasim ya fito daga office da alama ma dai ya tashi aiki aiko sai idan sa karab akan su Gimba ɗimbin mamaki ne ya kama shi ganin family doctor ɗinsa a nan yi saurin ciro wayarsa daga aljihu ya ɗauki Dr. Tayyib da Gimba hoto lokacin da Kasim ya shigo gidan duk su da sun tashi amila ce kawai a falo ita ma tana cin abinci ne a dining yadda kasan din ya shigo ne ya saka amila kallon sa ita da amina da ke gyaran falon cikin tsawo-tsawo ya ce ma amina ke ta taro min kowa na gidan nan da ce amina ta amsa cikin girmamawa tasowa amila ta yi daga falon tana tambayar sa ko lafiya bai ba ta amsa ba sai kokarin danna wayar sa yake domin son nuna hoton su da ta tayyib da ya ɗauka. a haka duk suka fito suka same su har shahuda da ke fama da kanta kowa ya zo sai ya masa tambayar lafiya ganin duk sun hallara ya bi su da kallo yana faɗin jagwata ya zo gidan nan yau a tare suka girgiza masa kai kowanne da mamakin tambayar akan fuskarsa kasim ya kuma cewa dr tayyib fa ya zo Salman ya ce ya zo har yi da allura, dariya sosai gasin ya sanya yana tafa hannaye wadda ta saka su duk suka zuba masa idanuwa. Momi ta katse sa, kasim lafiyar ka kuwa? Menene abin dariya to a nan? Momi ba za ki gane ba, ni dama na san da Jawatu ba zai taɓa bari ba, da Tayyib ya zo gidan nan bayan allura me yayi. Amila ta ja gajeren tsaki iya allurar yayi mana sai wani shirmansa na nuna mana wai ko maganin hana ɗaukar ciki. Ni jakin ma har ya wuce ban fahimci manufarsa ba, saurin kasa kasin yayi. ke sha sha sha aiku ya maida jakan to lallai akwai manufa ina da tabbacin aiki jawwat ya saka shi don na ga dr tayyib a ofis ɗinmu yanzu nan yana ba mu gimba direban ta wasu kwalaye dukan idanu suka sado waje har jack don da turanci duk suke magana saboda jack din ya fahimta mami ta ce ni ban gane ba kai mi ka fahimta to cikin taɓa baki da ɗaya kafaɗu kasim ya ce cikinsa yake bin ba a simana ki binciki yarki momi dan akwai abin da take ɓoye miki kuma duk wanda ya san da hannunsa a ciki wallahi ya koka da kansa dan jawwata ya fi ku iya birkicewa aikin banza kawai kun jawa mutane asara ku duba nan ku gani ya ƙara maganar yana miƙa musu wayarsa a hasale dukansu jikinsu tsuma yake musamman amala da jakta shahuda ita kanta momi zufa take karyo mata a kowace kofar gashin jikinta tsabar ɗumi da kwalwar kanta ta ɗauka ta ma rasa abin faɗa dukansu babu wanda bai ga abin da ta yi ke miƙa ma gimba ba kwalaban da ya basu ne ba momi da jikinta ke mazari ta juya tana kallon shahuda da ke a firgice kasa ce mata komai ta ba momi da shahuda ba kowa ma a burgicin yake hatta da salman da bai san komai ba yayi wiki wiki da idanu daga nan kowa kai kawo ya shiga yi a falon shahuda amla ta kowa yana tunani ne akan a ina matsalar take yaya aka yi dr tayyib ya je ga jawad amla da ta san yadda suka yi da dr tayyib zuciyar da sai tsinkewa take zargi biyu ne a ranta ko dai dakta ya samu jawad da gaskiyar batu ko kuma zaitun ce ta faɗa ma jawad to amma ai zaitun bata san wane ne zai amfani da allurar ba ita kawai sun nema sanin likita ne ta hanyar ta ta yaya za ta samu ji da maganar abin da bata sani ba kina ina matsalar ta fito amila ta faɗa a fili ba tare da ta sani ba duk kallonta suka yi kuwa momi ta ce amila me kike faɗa ne cikin ina amila ta ce in mm, momi ban ce komai ba kasim ya ce mm, yarinya zaki magantu ne ni dama tun da abin nan ya faru wallahi na fahimci baki da gaskiya tsaki amila ta ja mai mugun karfi tana hararar kasim ta ce to mashiranci ni kaɗai duk faɗin gidan nan ka saka ma idanu so kake ka kala min shiri ai ba ni cikin ke a jikina ba balle ka ce a harzaye kasim ne kan amila ta zuba da gudu ta shige daki ta kulla kanta cikin matakar fashi kasim ya ce mami kina gani ko ni wannan yar iskar yarinyar take faɗa ma duk abin da ya zo bakinta kanwata ta hudu cikin damuwa momi ta ce Kasim dan Allah ku bar Najira abin da ya dame ni. Shahuda in har zubar da cikin nan kika yi wallahi kin cutar da mu kuwa. sake ɓaci ran kasim yayi ganin momi ta nuna halin ko in kula da abin da amala ta yi masa shigo da kan bata iya ba ma momi amsa ba saboda jirin da ke ɗibar ta ganin ta kawai suka yi ta zube ƙasa warwar bayan jiya ya koma ofis ne gimba ya je ya kai masa abin da dr tayyib ya kawo jagwar ya amsa yana buɗe ledar da aka zubo su a ciki ɗaya bayan ɗaya ya fiddo su ya duba yi guntun murmushi saboda kowanne da alamar da Dr. Tayyib ya ma kwalin yadda za a gane na kowa mai da su yi duka a ledar ya sake miƙa ma yamba ka kai ma Aliyu su yanzu nake buƙatar results din su Ok boss, Gimbo ya faɗa cikin girmamawa yana amsar ledar. Ba a wani ɗauki lokaci mai tsawo ba Aliyu ya shigo ofis ɗin lokacin jawat na tare da Ras suna magana kan wani aiki da ya saka ta. Zama Aliyu ya yi a kujerar da ke kallon ta Ras ɗin ya miƙa ma je takardu na results din ya kuma ijiye kwalaben da ke a ledar but results biyu fa ya yi kama da na farko don a jikin sirinjin din jiya yatsun hannun mutum biyu muka samu amma ɗaya ya fi fita ne da kyau duk da dai haka mun samu yadda muke so ka duba da results din jiya da waɗannan na saman na mutane biyu ne da ke jikin syringe din kamar yadda na faɗa maka tun farko kai je ya shiga jinjinawa yana ɗan lila kansa a kujera tuni idanuwansa sun canza launi sai wani munafikin murmushi da ke shimfiɗa bisa fuskarsa wanda aliyu da rox duk suka kasa fahimta cikin sauƙin numfashi ya ijiye takardun yana mai da kallonsa ga aliyu aliyu kira min jabir ok boss aliyu ya amsa yana ƙoƙarin kiran jabir a waya ko da jabir ya ɗaga daga can sai aliyu ya sanar masa sakon jawad babu jimawa kam sai ga jabir din jawad da ke rubutu a takarda ya dago ido ya kalli jabir kafin ya mika masa takardar da ya gama rubutu jabir wannan namba din nake son na san daga shekaran jiya zuwa yau da mutum nawa aka yi waya sannan mutane nawa suka kira layin amsa jabir ya yi yana kaɗa kai ya nufi wasu kwamfutas guda uku da ke can gefe a cikin ofis ɗin jawad hakan ne suka sa aliyu miƙewa ya bi jabir don ya taimaka masa rasma miƙewar ce ta koma wajen su jabir ɗin shi ko jawad ya ci gaba da aikin da yake a kwamfuta gabansa zuciyarsa na masa wani zugi da ƙuna domin ko result ɗin sayan hannun jack da shahuda aka gani a cikin sirinj ɗin na jack shine ya danna na shahuda alamar shine ƙarshen riƙe sirinjin kusan mintuna goma sha biyar jabir ya jiyo yana kallon jawad da ya mai da hankalinsa ga aikinsa tamkar babu abin da ke damunsa bas ga waɗanda suka yi kiran da waɗanda aka kira sai text message guda uku da aka yi kuma duk ajiye ne kamar ma kai aka mawa miƙewa jawata ya zuwa inda su jabir suke aliyu ya saurin tashi ya bashi kujerar da yake zaune jawata baya kaɗan je ya zauna da kansa duk ya biya duba tabbas sako biyu shi shahuda ta tura mawa sai dai babu ma wanda ya duba a ciki duk da ya ga shigowarsa tun ɗazun da safe komawa ya yi duba nambas uku da shahuda ta kiraran da abin ya faru ya kura ma namban karshe ido yana nazarin ta kallon ras da ke tsaye ya mata nuni da ta ɗauko masa wayarsa da ke tebur ba tare da ya yi magana ba cikin hanzari ta je ta ɗauko ta kawo masa namban amala da tun da yake bai taba kira ba sai dai ita ta kira shi ya lalubo akan sa ya furta amila a hankali murmushi ya sake yana cizar sa na ƙasa jabir bincika min ita ma wannan nambai ya maganar yana nuna masa nambar amila ita ma da kufa jabir yayi akan ta ana cikin haka ne hafiz ya shigo hannunsa ɗauke da takardu ganin sun haɗa kai waje guda ya nufe yana faɗin wani shagalin ake a nan kuma duk kallonsa suka yi banda Jawad da Jabir da hankulan suke bisa kwamfuta din Jabir ya ce wannan su ne ta kira a jiya waɗannan suka kira ta ga kuma na yau shiru Jawad yana kallon numbers din Ni sauke numfashi yana girgiza kai ina ni shekaran jiya ga sunan cewar jabir yana ma jawad nuni da su bayan ya kuma zumin din su yanda je zai gani sosai a hankali ya rinka nazarin su ɗaya bayan ɗaya jabir ina son na san kowace namba daga ina aka yi kira da ita wanda ta kira kuma a ina yake amma za mu ɗauki lokaci bas magariba kuma ta gabato kafin jawad ya magana rus ta ce bara mu yi ta nan kawai zai fi mana sauri duk juyawa suka yi suna kallon ta har je ɗin da yake lafa jikin kujera yana shafa kasumbar da ta ɗan tare mai mai a fuska kaɗan sun san ya ce ita ma a irin wannan binciken shi yasa suke son zamanta a tafiyar su sosai tana da danne tana kai kawo hakan yasa suke ta binta da kallo shi ma jabir bai fasa ba dubawar yake daga bangaren sa cikin mintunan da basu gaza biyar ba rasta ta ce lambar mai karshe tripo tripo mai ita tana unguwar sunusu abdullahi stress layi na biyu gida mai lamba bakwai an kira ta ne da karfe goma da rabi da minti hudu na safe za mu kiran kamfanin layin idan kana buƙatar jin abin da aka tattauna a kan tabbas cikin kafe ta da idanu ya ce kin tabbatar yassa shi ma ka duba da kanka tai maganar tana miƙa masa amsa yi shi ma yana duba duk abin da ta faɗa daidai ya gansa wani luye da idanuwansa yana busar da huci mai azabar zafi kafin ya samu cewa wani abu jabir ya katse shi da faɗin bas ita kuma wannan daga asibitin nasarar mu yanzu haka ma mai namban yana cikin asibitin sannan namban da ross take magana ita ma ta kira shi mintuna biyar kafin ita wannan ta kira san shi ma kuma ya kira waccan din bayan awa ɗaya da kiran wannan da karfe da ƙarfi jagwat ya bugi tebur ɗin da kwamfutas ɗin suke kai sai faman fidda numfashi yake da sauri da sauri cikin kakkausar murya ya ce muna idar da sallah ku tabbatar likitan nan ya gurfana a gabana sannan mai wannan namban ita ma ku je har gidan ku kawo min ita ya ƙara maganar a matakar tsawace su duka a tsorace suke kallonsa ga gashi dama ba su san komai game da aikin ba amma sun kula ya ɗauke su da zafi tun jiya a cikin girmamawa duk suka amsa masa ofan bai sake faɗa ba sai da ya ɗauki